Bakoncin wa muka samu a filin? suna um, sunana Arewa Young Fish, popularly known as Young Fish. suna sunana asali? Um, Abdul Hassan Adnan Karam, based in Kano, KMC Municipal. Yeah. Kai dan wace ƙasa ne? actually actually um, ni dan zan ce caucasian ma'anan caucasian means half caste half caste means rabin gari das you have cast so I don't want to be left for my for my fans my <laughs> previous fans to go and find out na san yawancin su sun sani na ga kan gungun mawaka yes manajan su ne a yanzu ko kwamitin da mun san da kai waka ba manajan su bane ba I'm just um trying to ina son dan musu um na son taimako so no matter how little it is it, it will help okay ka taimaka musu ta wani bangare um kaman a ce let me use a ce kaman a garin kano taimakawa kaman for example um, meeting wa'anda suka riga sun san game din suna cikin system din kaman you, you know what I'm trying to say kamar kai kai idan mawaki mawakan ka suka zo daga wasu jihohi mm. kai kake taimaka musu ka zaga da su ya danganta da yadda muke amula da su mm. it depends on how we relate mm. with the artist in misali su kamar da suka zo yanzu su muna ya zan ce miki how ah, will I put it so that you understand um, we are really close akwai it's more than friendship it's more than music it's like dengi in music it's called like a family kamar culture ne ah, exactly me yasa ka daina waka in the north kin fi kowa sani as you are interviewing me okay let me be honest um, abin da yasa na bar waka is sometimes in mutum ya tashi with the spirit like okay na tashi ina son yi abu and daga um, abin nan baya bani abin da nake so ko baya bani abin da nake bukata so what's the next step you will not stay there what's left for you is okay guy change your next step Da daga fara waka ita waka bata kawo maka ba kenan a arewa kam gaskiya bai kawo mun ba because ke a arewa ana ana ana maganan addini tradition culture religion uh, music, hip hop a, a arewa it's not easy. hip hop Yes, I'm more of not a wasu waƙoƙin ba wai lalle hip hop but I have other tracks, but I have tracks more more I'm more into hip hop. wanda kai a da a okay ina da wasu ah, i will sing some okay bilingual okay let me go um abin da okay one of the reasons na bar is I have songs like against in, I'm portraying okay come on let me give you an example come on this a song of mine came in like this Farkozan da masu ensa ida wasan saman ido a rayuwa na sai ka ce drama haba mana ku kujini but you don't have to believe me dan rayuwan sauran other rappers are so deceiving okay? gaske ne ke faɗa ma nobody bada in ma baka yi kaje ka kama gaban ka see it's my throne sauran kuma suna fadawa fadawa yeah why me I'm freemasonic and I'm demonic is it that I'm worried I'm feeling so frantic irin su ina da irin su da yawa na'am saboda me ka yi ta a takaice because uh, a mutanen arewa yadda na fuskanci komai duk abin da mutum ya yi sai an sa mutum ko in ba a sama ido ba sai an yi magana in ba a yi magana ba ana jiran a gato wannan gain da yake cikin hip hop okay what is going to be the outcome bari mu ga karshen shi baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria